Ni dai na ciwo daga Abuja zan je Kano daurin auren yarwar abokina. To mun shigo ma Kaduna dab mu da wata gona da ake kira Olam. Muna zuwa daidai wannan kamfanin bai wuce kilomita biyu mu karaso kamfanin ba. Da na ga babban mota sai na yi kokarin in yi overtaking ɗinta in yi gaba a na. Ina yin overtaking ɗinta sai na ga mutane sun tsallako wannan shingen da yake kan titi. Da suka tsallako sai na gansu da kayan soja. Ina ganin ɗayan ya ɗau bindigarsa ya raga ya sau ya sa magazin to gaskiya na san ba sojoji ba ne sai kuwa na ce inna lillahi wa inna ilaihi na. kafin in rufe baki na abin da na ji a kafata shine harsashi na ce da wanda muke tare da shi sun harbe ni to Allah bai sa bai sa na saya ba sai na sake take mota ina kokarin mu tsira gaba daya na biyu ya sake fitowa shi ma yana sanye da kayan sojoji sai ya harbi tayar mu sai motar ta sauka da ta sauka still na ci gaba da jan motar nan da karfi muka tafi har muka kai wani wuri mutane mun dan ba su tazara kaɗan sai na hango mutane daga ɗan nesa nesa haka can suna lekowa to sai na ji tsoro ko su ne su suke a ko'ina ina a wannan gurin so sai na yi wop sai na mai da motar gefen titi sai na buɗe kofa ta ɗaya gefen na ce masa manir ku maza ku fita da mutum biyu a baya da manir yan uwansa ne dama ni nake tuki suna fita suka cikin daji sai ɗaya na ƙarshe sai kokarin ya biyo ni ya yunkura ya biyo ni sai ya ga wata mota tana tahowa so wannan ganin da ya mota tana tahowa sai na juye miro na dan ni ba rude ba sai na juye miro na sai ke kallo baya so wannan mutumin sai ya fasa biyo ni shi na karshen wanda baya sanye da kayan sojoji ya fara harbin wansa na kallo ya taka birki ya tsaya to sai na yi amfani da wannan damar sai na sako da na sako ko kafa ta na tashi sai na ji na faɗi to da na ta sai na ta jan jiki har Allah ya sa na shiga cikin daji ne ma na samu duhuwa na buye na rirrife jikina da ganye har suka gama abun su minti goma sha biyar zuwa ashirin so lokacin lokacin da na ji yan sanda kamar ana cewa mutane ko ba za ku tsaya ba ne ana ce muku ku tsaya kar ku bada cikin haɗari!" sai na ji hayaniyan mutane sai na fahimci fasinjoji sun zo to ashe waɗancan mutanen da na gani ba su maharam ba ne yan gari ne daga nesa suke lekowa sai na jawo jiki na fito na daga hannu na suka ganna dama tuni su waɗannan sun fita waje suna cewa akwai dan uwansu an harbe shi yana cikin daji sosai aka zo aka ɗauko ni aka fito da ni daga nan asibitin Sati Jarat aka kai muka je su suka yi wanke ciwon suka yi min allurai haka bani gado haka kuma yi hoto to kashe gari sai likitan ya zo ya nuna min hoton ya ce min ga harsashi a kafata ya zauna guda ɗaya ga kuma karaya sai ya ce to in yi hakuri za su ringa wanke ciwon idan suna wanke ciwon har zuwa ranar laraba akwai likitan su zai zo daga jos consultant su sai ya faɗa abin da ya kamata a yi to faɗin hakan shi ya rikita ne na ga yaushe zan zauna da harsashi a jikina har kwana biyar sai na nemi yan uwana muka yi magana muka yanke shawara cewar mu tafi Kano asibitin kashi so daga baya dai aka sake wata shawarar aka ce a tunda ya hada da harbi su ma asibitin kashin a hakura mu taho nan asibitin sojoji na 44 so kuwa hakan aka yi ranar asabar muka nemi transfer muka dawo muna dawowa kafin mu zo ma medical team suna kasa suna jiran muna zuwa suka yi duk abin da ya kamata ranar lahadi kuwa wurin sha biyu suka zo suka dauke ni daga dakin da nake aka cira har Dan jaridar gidan talabijin gwamnatin Najeriya wato NTA Abdullahi Aminu kenan da bayani akan yanayin da ya tsinci kansa a hannun 'yan bindiga daɗi a lokacin da yake kan hanyar Abuja zuwa Kaduna. Wani ganau da ya buƙaci a saka ya sunansa a ƙauyen Tungan Maji ya bayyana cewa 'yan bindiga sun afkawa al'ummar yankin ne da misalin karfe ɗaya da minti goma na dare inda suka yi ta harbi suka shiga gidajen mutane tare da kwashe kayan abinci da kuɗaɗe kuma suka yi awon gaba da mutane sha biyu cikin daji amma daga baya suka saki mutane mutane biyar da suka hada da dattawa. It happens on, on Thursday night stroke Friday morning at about 10 minutes after one. You know, at that time they were just shooting and the, uh, eh, we were just hearing the gunshot all over the place until the morning. community that uh, they are kidnappers and they have gone away with about 12 people and they got the people through the bush not they not come with vehicles anyway. Majiyoyi daga jihar Kaduna sun bayyana cewa 'yan bandiga da ake zargin makiyaya ne sun yi awon gaba da 'yan gida daya sha bakwai a yayin da suke kan hanyar zuwa gona tare da jikatta sauran 'yan uwan hudu a ƙauyen Udawa da ke karamar hukumar Cikun na jihar. Wani shugaban al'umma a ƙauyen Udawa Liman Hussaini ya bayyana cewa 'yan bindigan sun afka musu a ranakun Juma'a da Asabar inda suka yi yi garkuwa da mutane da dama. A jihar Ikitima da safiyar ranar Litinin ne 'yan bindiga suka farwa gidan daraktan gudanarwa na ayyukan ƙananan hukumomin jihar David Jejelowo da ke unguwar Igirigiri na fadar gwamnatin jihar inda suka kashe shi. Hukumomin tsaron ƙasar da suka hada da rinnan 'yan sanda rinnan soji hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS da sauransu sun bayyana cewa suna yin duk mai yiwuwa wajen tsare rayuka da dukiyoyin al'ummar Najeriya. Duk ƙoƙarin ji ta bakin gwamnati akan matakan da take ɗauka akan yau yawan hare-haren 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa na baya-bayan nan da ya ci tura. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.